بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ساعة ولا تستقدمون أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau 26 ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shida allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin suratu saba amma aya dai aya ta ishirin da takwas za a tashi zuwa illa masha Allah ko ila masha Allah na riga an karanta aya hmm. Thank you. Hmm. Eh, ai to matsalan ai a fili take ya an ce idan ka auna tsakanin wannan yana kira zuwa ga Allah ba dare ba rana da duk abin da Allah ya bashi wancan shi kuma yana gaba da Allah da duk abin da Allah ya ba shi yana son sai ya binne wannan addini in ka auna a tsaka ya za ka ga bambanci za ga azzalumi a fili yake bai da bukatan ake maka wane nema azzalumi shi ga abin da Allah ya yi duk abin da kake da shi daga na Allah duk ko menene gashi kaza gashi kaza wannan ya dauka aiki gaba da taimakawa wannan addinin kira zuwa ga wannan addinin a matsayin bai yi komai ba ya dai abin da Allah ya bashi in ka duba akwai bambanci kuma za ka ga babu azzalumin irin mushriki hmm? Dari uku. eh to a ina an ka samu mana kai kuma eh, eh la tusaluna an ajramina ku mai eh, a ciki ka samu tariqul insafi ku layi ko gan shi kuma Allah ma taimake ni can da aka ce falyakunil maqasudu minna wa minkum ku abokan gaba da mu da muke gaba da ku ku ba maƙiyanmu mu ma maƙiyanku ai kaga nan akwai wa minkum talabal haqa'iqi neman gaskiya ya zama duk fafutukar da kuke yi tsakaninku da Allah ya zama gaskiya kuke nema mu ma mu kasance duk abin da muke yi muna so ne mu ga gaskiya ta tabbata kaga an yi haka ba mai tsayawa yadda a yi haka sai wanda ya san ya kasa gaskiya da gani shi ne mai gaskiyar wasu loka tariƙil insafi wada'o ma kunna na amalu ku kyale abin da muke aikatawa wannan ya juya muna da kaza muna da kaza ko ma ku duba muna da kaza muna da kaza wannan ba shi zai shidda mu ba ne gaskiya ciki wa ma arsalnaka ya rasulallahi illa ka fatallin nasi ba mu aiko ka ba ya rasulallahi zuwa wata kabila ko wani gari ko wata jama'a ko wani ainihin abin nan face mun turo ka da zuwa ga ɗan adam gaba daya bakakensu da fararensu duka kai jakada da zuwa gare su saɓanin kiran annabi isa sabanin kiran annabi musa amma annabi shi gaba ki ne aswadahum wa afdawa wa abyadahum wa wa ahmarahum ba turo ka zuwa ga wani gefe ba addinin musulunci ba na larabawa ne ba kamar yadda wasu kiristoci kan ce eh gaskiya ne annabi Muhammad da annabin Allah ne amma annabi ne na larabawa ba na laraba ne ba na al'umma ne shi kiransa shi ne ƙarshe addinin musulunci shi ne addinin ya dole ya zama shi ne addinin ɗan adam na duniya gaba ɗaya shi ne kiran duniya gaba ɗaya ba kiran demokuraɗiyya ba kiran demokuraɗiyya ba na duniya ne ba kira dai na duniya na wasu 'yan tsirari amma kiran musulunci tarbiyyar musulunci ita ce tarbiyyar al'umma ba tarbiyyar wani abu ba da wani abu daga kanan manzo ne na gaba ɗaya kowa ya amfana da shi kuma yana amfana da shi yan adam na amfana da shi aljanu na amfana da shi mala'iku ma na amfana da shi dabbobi ba a magana suna amfana da sun amfana suna amfana shine addinin dan adam da ya dace da dan adam amma ba tsarin demokuraɗiyya ba ba tsarin gurguzu ba wa'annan tsari ba su dace da tsarin ɗan adam ba kwata-kwata babu ɗan adam ta a ciki ko da ba a shiga ba a zaƙulo kaza a aje a zaƙulo kaza a aje a wancan tsarin ga kaza da suka ce musulunci ce ga kaza a haɗa su a aje wannan tsarin aje sai ka gana suna narkewa ko ba a taya masa komai ba a yi sharhiyarsa a bayyana ga abin da ya sa aka shiga ga abin da suke so su cimma nan ma musulunci a ajiya ce ga abin da suke so su cimma musulunci ya haɗe a kawam hanyar da ta fi kyau ne musulunci ke nunawa ne annabi muhammad yake koyarwa ba aristowa ba Filaton ba ba sakaratu ba da sauran arna arna yan tsakin nasu da yan dodannin da ɗaɗɗun masu bautan gumaka zojin su rabi su wane ne su ibn sina su wane yau ne duka yan tsaki ne addinin musulunci shine addini kuma tsarin musulunci shine tsari illa a tsaya mana a yi masa karatu zube ban ƙwarya na bakin shankiti ko ya mutu ai ya rubuta mana ya ba rubutu a rubuce zo a zauna ya nuna mutane duk tsari da ake da shi a duniya da za a ɗauko a ɗauko tsarin gurguzu a aji a ɗauko tsarin demokaratiyya a aji a ɗauko tsarin musulunci a aji a ga in wannan tsarin na musulunci bai narkar da wayannan ba da baki ba a ɗauki makami ba a yi magana dalla dalla filla filla zama nawa aka yi da shi a duniyar ai ina da yawa to don haka addinin musulunci shi da addini kuma arsalnaka ya rasulullahi illa ka fatallin nasi. me sifan aikinka bashirar yana albishiri da duk wanda ga duk wanda suka yi wa Allah da albishirinsu sun yi sa'an zuwa duniya kuma sun yi sa'an komawa lahira ba dole wa naziran da gargadi wanda fa bai bi ba akwai hadari a gabansa saboda duk wanda ya ƙi ji to fa ba zai ƙi gari ba abubuwa za su kwaɓe dukkan mutarkatu mu gama abin da muke a ƙarshe za za tara ma gaban Allah ne yau malhashari ranar tashin kiyama nan za a zauna Allah ya yi hukunci akan bayansa ka duba da yadda halittu ta saka zama nashi ne, kyaf ba mai daidai da kwayar zarra a mulki to babu wani abu da aka yi aka haɗu Allah ya nemi taimako aka hada aka yi shi da wani. babu wani wanda ainihin ya nemi taimako aka yi aka yi to yana mutum yake daki ina na aristo ina na falato ina jama'an shi duk babu duk abin da gari nan na Allah ne matsala ta zara ke saura guda ɗaya ita ce ceto alfarma to alfarma Allah ya rike ta hannun shi ba mai ceto sai shi sai wanda ya ba izini su koyan nan kuma kabari ba su ba muddin duk wanda ya kama wani Allah wallahi ka gama taɓewa kada ka bari ka mutu halin da kake ciki an riga an faɗa maka an maka bisharan wanda ya dukkan idda aka je duk abin da ka gani a sama da ƙasa na Allah ne ka dawo ka duk abin da kake da shi na Allah ne jira wannan da kake kare idon ka da ita Allah ne halitta baka maganin idon da za ta fita da ba za ka ji da daɗi ba ƙarshen da zai dai ka rabuwa da tawul kullum ruwa na zuba kaza ya faɗa wannan ne ya faɗa duk an je an dawo ba jira ne kuma ba a dafawa ko an dafa ta gayu ce ba ta aikin wannan naziran gargaɗe ga wanda a faji tsoron kaɗuwa da Allah mutum ya kiyayi saduwarsa da Allah to wannan ya tsaya nabiran ba dole sai dai faka sani wanda ya da'a yana da sakayya mai kyau wanda ya taurin kai babu shakka ina da ladabi da za a yi masa maimuni amma a nan duniya a cika zaba da zama kawai kuma sha a fali yumi kuma sha a fali yakfur don kaga dama magana nan ana gama aka koma jefe ka ce karya ne ba komai yana jinka yana kallon ka kuma za a haɗu shi ya zama shaidar mala'iko sun rubuta har abin da ke cikin zuciyar ka mala'iko sun rubuta an ba su rubuta ba ba su san wannan ba amma Allah ya fashi walakin na aksara sila la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su da sanin wannan kowa zaune yake yana ta tanke tankensa ina ta yin abin da igada ba bai san bai san komai aka bai ya fito ka ji mutum yana magana akan musulunci in an je an dawo komai bai sani ba Waya yaquluna sai suke cewa wa annabi sallallahu alaihi wa mata hadal wadu kaga haza istihza'u to alƙawarin wannan alƙawarin da aka yi mana zabu haɗu yaushe ne ita dai alƙiyama yaushe za a yi ta manji za a mutu a tashi to yaushe ne za a ba tashi nan shi ikon Allah mata hadal wadu in kuntum sadiqina in gaskiya kuke yi manzobi qul lakum mi'ad yawmi qul lakum mi'ad ka fada basa ko da alƙawarin da aka yi muku na wani kuna da wani wuni da aka yi muku alƙawarin sa Allah zai hadu da ku zai zauna da ku a wuni miki da ku 50 alfasara. yayi wanda wuni akwai tashi hankali yawmun tawil wasu su kira shi yau kaza a kira shi suna yi ga suna ba su da iyaka a ce ranar tsayuwa ranar tsawa ranar wa duka wannan sama wanta ne akwai ranar da za to kuna da wannan ranar Allah ya muku alkawali zai cika maku hey eh, adu mi'adu yawmin kuna da alkawali da aka yi da kuna wani wuni la tasta'khiruna anhu ba za ku ba ku iya jinkirta daga wani a ce misalin ainihin wurin a ɗaga shi ba a ɗaga sa'a wala ya tasfaka da imana kuma ba za ku gabatar da shi da sa'a ba ma'ana lokaci bai yi ba a yi ko kuma lokacin ya yi a ɗaga ba a ɗagawa magana alkawalin Allah ranar tana yi zuwa ranar zuwa awon zuwa minti lahaza kwatsaf ita ce kawai za ta bayyana babu jinkiri babu gabata kafin ta muna cikin hadari duk da ma mun riga mun gama gani ai ko rayuwar mu Allah ya tsora mu rayuwa akan haka da baka san yace zaka mutu ba ba mamaki shigowar ka nan masallaci na ƙara kana ta kawuka shi le yau gaba ɗaya wata kaddara ta zama mai irin wata mutuwa a nan wurin sai sai dai duniya sai ta bayani kuma muna can ƙarshe ƙara kwana ta kawuka nan wani zai murmushe ko ya faɗo da mu Allah shi ya san yadda zai to ka ku kenan kyan ta zuciyar ka a wanke ka yi sallama da gida alheri ya kawo ka kuma ka zo ne in akwai amfani ka amfana in baka samu abun amfani yake ba komai baka yi asarar lokaci ba kana da manufa kana da ladaniya in kuma Allah ya sa ka samu abin da ake amfana shi kenan sai ka rike ka je kai amfani da ka. zuciyarka wanke take Allah ya san zuciyarka to dai wannan su ne ayoyi guda uku ga yadda malam ya masu bayani aya ta talatin a ishirin da takwas yukhbiru ta'ala أنه ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله Allah ta'ala bai aiko manzonsa ba face domin ya yi bishara jami'an nasi wa gaba ɗayan ɗan adam maza da mata. hadda ya juju bi tawabillahi wa yukhbiruhum ya ba su labari manzon nan kasan kuma manzo bai kata zama ba ka duba lokacin da aka ce ya ayyuhal muddassir kun fa anzir yana qiyamul layli yana kaza yana aikace aikace har kafafuwa suka kumbura matarsa ta zauna tana kuka a ina sallah yana cewa ina ba za ka huta ba gashi kaza gashi kaza ce ya isha ina ana gata zama ai hoto ya kare ya ahalar sunna yau ina kuka samu huce-huce hatara eh, ramadan din kwangi ake masa ana cikin yin sai a zarfi mun tafi umra mun tafi umra yanzu ka kama hanyar ka tafi umra irin wa'in mutane suna zaune suna jiran me za ka gaya masu sun ba da rayuwarsu sun ba da menene din su sun yadda mu ba mu iya ba kai ka iya ga mu zaune kusa da kai kuwa ya mana waɗannan yan kan mai amfani da su ka kama hanyar ka tafi umra ka kama hanyar ka tafi itikafi to mutanen ba sun yadda da abin da ka faɗi suna son su ji wasu abubuwa sun yi da baka iya karantar da su gaba ɗan addinin musulunci amma suna son yan wa'annan kwanuka har wasu ma sun tare a cikin masallacin su suna neman su samu karuwan wani abu da ka da shi kuma ka kama hanyar ka tafi kana ga ku Allah zai kyale ka in an ce ka samu hujjoji akan haka ina za ka je ka samu su ai ka gaji an yi karatu kwana kaza an yi na awa kaza da irin wannan karatun annabi dinga yi zai zo ya same mu bai da lokacin koyaushe komai tsakar dare ana iya kira shi ko ne ne hatta bacci sai an masa bashi tsaro tukuna an ce kai ya da zai bacci lokaci kaza shi karan kansa ya kance wa zai gadi da ina sannan yau na ji garin akwai bai bin ba garin amma dai na bukatar bayi daga cikin bayin Allah sai gadi na waye zai yi na son gan shi da ido ba za ka yadda ka ce kwaje kawai kwanci ka ba kobe ai munan a'a muna nan daban ina nan daban hmm? eh? kalmar ma daban ne daban ne yanzu kaga in yi gada ce baka ina nan <laughs> muna nan kai da wayi tare da izo ko za ka yi a kai kare a ah, kai za ka biya <laughs> ba ba ta kai can ba ba wanda ba za a iya saba ne ba wanda za a iya saba ba ina so dai kusan cewa idan ka ce aka ce za a yi gadin ka ya kamata ka tsaya ka ga waye mai gadin naka waye mai gadin naka gani rana ta zai wadata ko kwasai kasan shi kwana da kwanaki ya kamata ka san shi kwana da kwanaki wata da wata ne shekara da shekaru ma an yi aran gama kaza wani kaza ya yi kokari an yi karan batta a kaza wani kaza ya yi kokari yau hankali na ba a kwance ke ba sai na gadawa ne kai za ka je gida ko kana nan ce a hannan nan ribaccinka ce shi ke nan sai kai kwanciyar ka hankalin ka kwanci wannan in ka ga wani abu ya tsalla ko ya same ka kaddara sai ko ka gudu za ta cimma amma haka kawai ka zo ka ga mutane a wa'in nan ka shi mm, mm, ku rige jama'an ku ku rige dole sai ka san wace dab da kai to annabi ma haka ne za a yi bacci da ya shi kenan ka dubi ba sa dubi na biyu kaf ne ba lokacin kawai ke ina jin gari ya yi dugu-dugu-dugu kafin ya rufe baki sai yi ije ana karfiya da makamin makama kai wai wannan mai gangancin da? aka ce wane ne kawo ne a kawo ne ya hakan shi na ji yau zan zo yin gadin ka ne kawai shi aiko dama yanzu nake nema mai gadi suka wuna gadi a gari ka lafiya lau suka hau kawun annabi ba ko wani kawun ba eh, suka asa mai sa'ad bin abi waqqa al-asadu fi barafili yana zaune sai ka dauka ba komai amma komai na tare da shi sai ta bace ta ko sai ji labari su sa'adu na nan a kewaye a masallaci ana nan a anguwan ai lafiya lafiya yau da makwatara mama mai kata baka san ma wannan daga ina yake buga wannan ka kalle shi da fiska ma wata na wasu abokai na sun zo ziyarta ta to su ma suna kwaikwayon mai bakin kwat din nan da bakan gilashi ya zai sa hannunsa ɗaya akan ba haba muka zauna muka zauna ana mitin ya na gina ka yana yi zuwa da layi mai tsaron ka ina baki ka da ne nuri karkwaciyarka nan wurin ba wata matsala in je nan na kinkino na yi ma alkawali nemi wuri kai kwanciyarka kai wacce gaba abin da zai same ka insha Allah gaskiya ne Allah insha Allah ma abin da ya sani na ba abin da ya same kan Allah zai baccin ka kai kuma ka kwantar da hankalinka wannan bai iya kare ka yana tsaye akan kai na gingidi kuma zaɓo shi aka yi na musamman ne idonsa ba ba a iya gani saboda in an ga idonsa ƙarshensa ta ga mai ciki ta zo da ciki saboda tashin hankali kawai ya yi ja jajawun dole idonsa kansa sai da gilas ba za a iya ganin idonsa ba haka in ka ga idon idon gaban ka sai a faɗi wannan dai ba shi ne ba ko loko ne يخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك ya ba su labarin ayyukan da suke wajabtar da wannan mana wannan bishara ɗin sabon ladan tunda ba an ce ya ba su labarin da za a biya su yi aiki abin su samu lada ba to me za a yi a samu lada ba za a ce haka kawai za a samu lada ba itikafi ka zoyi to yanzu me za ka yi ka samu lada itikafin ka yanzu ba kamar da galibashi da bai kake saukakka nawa yau kwana nawa masu goma shida to ka yi sauka goma sha biyu da rana ka haɗa ka da daddare ka haƙura ana bata ma lokaci na fila raka nawa kai da rana in ba ka haddace ne, ya ba kowa ya haddace ƙwararren ba don na fila raka nawa kai salati ga manzan Allah dubu nawa kai dubu nawa kika yi jatuma mai salati ga manzon Allah irin wannan in taba ce maimakon gini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid an biya bai ke rike wannan ne mi ki dinga kirgawa ba haram bai da wannan sai dai zama karuni. Ta ma a wurin ki saboda mantuwa kana cikin maka rasa da kake zai taimaka ma yake to jiya na yi guda ɗari yau sai na yi ɗari da hamsin da baka ƙirga na jiya ba yau ba za ka nemi ɗari da hamsin ba amma da ka ƙirga ka ga ka tsaya a ɗari jiya to yau ka ce yau kuma lalace a ɗari baro gida wani ga yau wannan irin ƙarirar ne kai cinta ɗari biyu a ah, ashe na asarar lokuta na gida ka sake dagewa ka sake dagewa in an je shi da za ka ga ai mai tasbihi in yana salatu ga Allah kace masa assalamu alaikum ina kwana hajiya sai kai baka ga haka na gari banza in za ka wuce ka wuce in wanda baka kama waje za ka ci ina kwana ne an tashi lafiya abun buɗe bakinki ne na yamma na kama ke ce shi kenan ki zauna ki har ki ci gaba da magana ki Allah ya taimake ki ki cika haka jatuba da an ci riba amma yan gulma na ga wani in ga jikin Allah sarki kin fada ma barin ka miki mutunci magana banza ni jikina bai fada ban bautan ubangiji na ne daɗa samun lafiya ma nake daɗa jin daɗi nake ƙwaƙwalwata ta haɗe wasai da na samun damuwa amma yanzu tun da na fara wannan abin jikina daɗa wasai nake daɗa ci wayan zirahun yi musu gargadin iqaballahi wa yukhbirahum shi dai manzon ya ba su labari bil a'malil mujibati ayyuka masu eh, mujibati lahu masu sama masa ainihin abunda da zai zama alheri a gare shi falaysa laka min al-amri shay amma aljanna eh, eh, wancan ukuba nake magana ko kada ta da magana ta zama ba wani ko bari a dan koma daga ba wa yukhbirahum kun ganshi bil a'malil mujibati lidhalika kaga nan da ladan kenan abun da ayyukan da za a ya samu ladan ba shi ne ma aiki kafi fisge ne ba wa yanzirahum yi musu gargadi iqaballahi wa yukhbirahum ya ba su labarin bil a'malil mujibati lahu ayyukan da suke kawo ba. ayyukan da ke kawo lada ke kawo samu ke samun tsira i ba su labarin su su rike su ci gaba da aikatawa ayyukan da ke jefa su ga halaka ya ba su labarin su wannan ke kai mutum ga halaka su ne ya sace wa'annan ayyukan kaga karshe sai su samu tsallakewa ba su da wata matsala a gaban su wannan na aikin annabi ai wannan kada ya isa mu so annabin nan wannan annabi na san mu wannan annabi ya sauke amana a kanmu don ya faɗi ya faɗi ya faɗi ya maimaita ya sake ya yi kuka a kanmu falaisa laka min al'amri shay'un laisa laka ba ka da wani abu na al'amari sauran samun wannan kuma na ga Allah Allah dai zai ba wanda ya cancanta Allah shi ya san wanda ya cancanta da aiki ne aka zo aka siffata wanda ya yi yana da wanda ya ƙi yana da wa kullu maqtaraha alayka ahlul takdhib duk abinda masu ƙaryatawa ke baka shawara wannan ke nuna maka mu'uzamin mutanen da suke baka shawara na banza ne illa ne da wuya ka samu mai baka shawara ƙari ka samu ɗaya da kirki to ya za ka gano shi a su. sai dai dole ka tafi fara abin ka yi amfani da basirarka wa kullum makataraha alaika duk mai baka wani shawara alas ka masu karyatawa wal inadi da bushewa zuciya sallafa kake wani ce ta yi tsanani kana azabtar da jikinka to da jikinka nake sallah ko da tawan da nawa jiki jikina ne nake sallah da shi to sai ka banni kai jikin ka ka kwanta ka huta ne ko ka banni in saboda na ga annabi ya yi haƙafasa ta kumbura har matarsa take zaune ko da shi tana kuka tana ce an maka gafara abin da ya gabata da abin da zai taso kake walar da jikin kaka ita ina son zama abdun shakur to kai ka wuce abdun shakuru din ne har kai ne kake bi masallatai masallatai ka ɗauki lafafi ka ka ɗauki gaza tarawihin da ake a kaza mai ake da kaza ba lada in dai kai kake ba da lada karke ladan ka ba masu in kuma Allah ke ba da lada muna so mun ga irin yadda annabi yayi mun ga irin yadda bayin Allah suka yi mun karanta ulul himma ashabu ulul himma babban mun karanta lirrijali mun karanta linnisa'i duk mun gaba wannan hanyar muka dauko ba sai dai in zamu dauke ta mu dauke ta yanzu falaisa min wazifatika bai daga cikin aikinka innama zalika biyadillahi ta'ala shiryatarwa bin shirya walakin na aksara nasi la ya haka ake zaune kuma ba su shirya ma za su sanin ba illa man rahimahumullah ai laisa lahum ilmu sahihun ba su da wani ingantaccen ilimi bal imma juhalun wa imma jahilai ne au mu'aniduna ko kangararru ina na ga ikon Allah wai sai in za a yi ma karatun Qur'ani sai a yi baka irin wanda kake so wanda kake so sai ka bude masallacin ka je ka dinga yi irin naka wanda kake so amma karatun Qur'ani ana yi ne yadda Allah ya tsara yadda manzon Allah ya kawo da yadda magabata suka fahimci yadda ake karatun su ko na magabata sai an tattara maganganun su gaba daya da bakin mutumin nan shi ma da wani ramadana mutumin nan yaron nan ba zan manta shi ba amma ni dai na gafarta masa wace imamu shafi yana saukar qur'ani sau gashi gashi ga tarihi ga wane ne ga wane ne ga wane ne he da barewa he da ka tashi zo sami ne Allah ya gabata mala ga ce imamu shafi wai imani ne ce saboda wulakanci ka ce imamu shafi ina sauka tun a ramadana sai ce amma dai baka yi adalci ba na ce ko an ce na karanta maka wurin to ni da eh, ba kafin ka ce assalamu alaikum ka ji abin da nake gaya maka sai awo oh, ba a ji ne kabis ne ko eh eh oh masu ruwa sani yiwu sai sai ji kamar abin ne. nan eh, shin ga shi kansa ko hula babu hulan nan kayan da isa ba kayan mutunci a ciki babu alaman kayan addini tare da shi kansa ba hula ce to ai akwai wani hadisi a cikin riyadu salihina ya ce wanda ya sauke sau uku a kwana ya sauke ƙwararri a kwana uku bai yi kaza ba bai kaza na ce rikon Allah ka san menene tsakanin imamun nawawi da shafi na son ka faɗa min wannan waye malamin wani a cikinsu imamun nawawi ne malamin shafi'i ko shafi'i ne malamin imamun nawawi ne maganan faɗin ta ma sai ka ji abuwa to sai dai in ka dubi ɗabi'an jama'anku. ku don za ka ga malam kyankyaso buzuru ya zaba ustazu yana halattawa yana haramtawa imamu nawawi talibin talibin talibin talibin masu goyon bayan imamu shafi'i ne hmm? ta sannan ko za ka gyara shafi'i da imamu shafi da imamu shafi hatta kai baka ma san yadda ke sarƙa wurin ba amma ba mamaki yaro ne ga kanan ko hula babu irin sanar imamu mara ke ce kai da wannan yaron waje kuma dole dama akwai mutane da aka kafin kiftawa da mai sanilla sun mutsutsuke shi sun fitar da shi kan hanya wanda zai je yadda shi ya gada dama da hannu da don ba a banin irin wannan yan iska suna iya shigo cikin magana su irin wannan magana din ko kaiwa za a taka ma burki ka ci mutunci ni ba mu shafi a gaban mu wanda kai baka sani ba baka san baka sani ba shin hadisin wannan hadisin shi kenan wannan hadisi hatta asalin hadisin ba ma ina maganan karatun qur'ani ba laifi ne abdullahi ne ake so a ladabtar da shi ina ibadar da ta wuce iyaka to shi ne aka ba ana ce masa dingayi a kalla kaza dingayi a kalla kaza ai kaga ba babin ka'ida ne ba wanda ya tsallake wannan bai kaza ba kwata-kwata ba babin da ake sa ka'ida ma da shi ne ba hadisi kuma ka nemi hadisin ka nemi sun fatawul bari wanda suka yi sharhi akan hadisin za ka gashar yau abinda ya sa muke cuta ka ɗauki gayan hadisi matanin hadisi sai ka ɗauka kai ba larabci ya ishe ka ba ba nahawun ya ishe ka ba ba balagar ta ishe ka ba lugar ma ba ta ishe ka ba karatun intanet ka zama kana cikin gyara wa irin waɗannan manya-manya malamai sai haɓa yara ko ya tara maza bisa kanku kakku bari shaitan ya halaka ku cibal imma juhalun aw mu'aniduna lam ya'malu bi ilmihim mu'anidai ba su yi aiki da ilimin su ba فكأنهم كي كاتيسوا لا علم لهم ومن عدم ومن عدم ومن عدم علمه ja'alahu adam al-ijabati eh, eh, lima qatarahu ala ala rasuli mujiban li rabbih zan koma baya bal imma juhalu aw mu'aniduna lam ya'malu bi ilmihi kaga fasila magana fili take fa ka'annahum su dai wa'in din kenan la ilma lahum gaba ɗaya. wa man علم ومن wa min من ilmihim min adami daga cikin rashin ilimin su ja'aluhum adamal ijabati sanyawan su rashin amsa lima qatara hu ba su cancanci amsa shawaran da suka kawo ba saboda ka dauki shawaran wanda bai da ilimi yanzu za ka ɗauki shawaran in ba ka shawara jirgin saman da ya kamata ka sayo ada hmm, ko ce kusan gado ke buka an ka tashi sayan jirgin sama akwai wani mai fari-fari mai farin hayaki ce a ah, ina kai je ka gano jirgin sama a garko ana yi ne hmm, hmm. ce ta ba da ban baka shawarar kafai jirgin sama dole za ka neme in kana son kafai jirgin sama ka samu wanda ya san jirgin sama can ka neme su kamfani kaza wane ne kaza shi ma ka bi a hankali Allah ya kai ka wurin wanda za ka samu jirgin sama da zaka saya mai kyau amma ba shawara na ba sai dai kana iya tambayan zan yi fatauci da jirgin sama ya halatta ce eh, ya halatta sufuri za ka yi sufuri da jirgin sama za ka yi sufuri da mota za ka yi sufuri da kaza har ma akwai fa'idodi yanzu ba su ne suke kai alarai abun nan ba ai wannan jahizi ne ya halatta kai iya in ka kuma taimako kake a irin wannan in aka nuna wulakanci ba sai ka je ka kwashi jama'a ba ya halatta amma ba ni da baka shawaran jirgin saman da ka shigo ba sai ya baka shawara kan jirgin sama amma za ka safara jirgin sama zan ke yi ya halatta amma wannan ba su cancanci a amsa masu ba tun da ba su da salo wa min adami ilmihim ja'alhum adam al-ijabati shine aka sanya rikin ba su amsa lima katara huhu da shawar da suka kawo al rasuli mujiban li raddi da'watihi aya ta 29 fa mimma katara huhu daga shawaran da suka kawo iska isti'jaluhum al azaba neman gaggauto da azaba ba su suka bada fa'atin habi ma ta'iduna kai zo ne kai zai zo to ka ka ka zo mana da abin da aka maka alƙawari. Hadda gaya wa shi mala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa antir alaina hijaratan min as-samai in dai karantarwar Muhammadu ita ce karantarwa to kai mana ruwan sama ba za mu bi shi ba mala an gama matsiya ta yi gaba da gaba suka gaya masa haka ba ma magana zuwan azaba daga Allah duniya kanta mutane 'yan uwanku za a sa muku azaba suka ɗanɗana kuwa in suka yi jalohun al’ada ba, allazi an zarahun bihi. Fakola waya kuluna mata hadalwa. An ce za mana zawa ta yaushe ne, in kun tausa da kai, kai arnil, wana kwarar da ido, kuma kai annabi da haƙwar yaki. A inda kake aiki aka ji aga maka na ka ce mai zafi na daina aiki. Nabi za ka daina, a ce kai ba bawan ne ba. bawa ne an sa ka na je kai kaza ko ka aikata abin ko ka mutu a wurin kawai shi kenan Allah ya umarce ka ya tura ka aikata kaza ko abin ya aikato ko kuma ka mutu a wurin sai an aikata abu don ka tafi Allah zai kawo masu aikata shi wa hadha zulmun minhu wannan zalunci ne daga waɗannan kafirai ga annabawa fa ayyu mulazamatin baina sadiqihi ina alaka tsakanin gaskiyarsa wa bainal ikhbari bi waqati wa qawqihi shi ya bada labari za a yi azaba to in gaske ne yaushe za a yi me alaka su da juna ranar da za a bai da alaka magana nan gaskiya ce ko ba gaskiya ce ba ba da alaka da juna وهل illa raddul lil haqqi wannan ba wani abu ne ba illa ture gaskiya وسفهم في الأقل دووتا أنقلين أليس النذير في أمر من أعوال الدنيا لو جاء قوما يعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو ينتهز الفرصة منهم ويعد لهم فقال لهم تركت عدوكم قد صار يريد اجتياهكم واستئصالكم falau qala ba'dhum in kunta sadiqan fa akhbirna bi ayyati sa'atin yasilu ilayna aka ga wannan ba zai yi ba ga maganan da Hausa wahal hada wannan maganan tambayan su idna su ce a gaya musu ranan azaban da gaske ne ko ba wani abu ne ba illa raddun lil haqqi gaskiya ne wasafahum fil aqali wannan haka yake alaisan Naziru shi mai gargadi fi amrin min ahwali duniya a wani lamari daga halayen duniya lauja a kauman da zai zo ya samu mutane ya alamuna sirikahu sun sun mutumin nan mai gaskiya ne wa nushahu sun san ainihin neman su da alheri da yake yi mutumin ɗin yana neman su da duk wani alheri walahum aduwwun suna da makiya yantahizul fursa wannan makiya suna neman sa'a a kansu suna neman su samu shagalar su su samu menene din su minhum wa ya'uddu lahum fa qala lahum shi wannan bawan Allah sai yake ce musu taraktu aduwakum na baro makiyan nan na kufa a can kada sara yuridu ishtiyahakum sun zama suna son kawar da ku rufa ku daga nan wasu isa lako falau ƙala ba cikin wa'in da ake wa nasiha da ɗayansu zai ce in kunta sadikan fa a kabir na bi ayyaki sa'atin yasilu ilaina ya dace yi masa wannan tambayar na yi muna da yana da kamar misali inda ake zaune a dazuzzukan nan a irin wa'annan yan gidaje nan gidaje ya wuce yan gidaje wani wurin gari ne guda ma za ka ga an tada shi kenan wani daga cikin kila irin maharba ta san maharbi har yanzu suna yawo inda suke so ciwon su je su zaɓin da su dai in sun gansu mai kama tsuntsaye ne farau da shi shi kenan ya je ya gansu a wani kwana suna tattare ana ta labari yanzu sai mu shigo kaza gari kaza ga irin yan sandunansu su ga irin mazajen su ga irin menene ɗin ya gama abun nan ɗinsa ya ji labari tsab ya tako ya tako ya za mutanen nan gari ke kuna da wasu mutane ne wanda kuke gaba da su ce eh ran nan sun kawo mana hari mun fatattake su mun kashe mutum kaza yake to suna nan suna shiri suna so za su yi muku irin wani mummunan kawo hari wannan karar da tun daga ga yan gari kaza na ga suna ta sauka yan gari kaza na ta sakkowa, har daga kasar waje sun ɗebo sukan ce haka sun sauka sanyi menene mashuna mashuna mashuna ne dai a kalla da kirga dari uku shin wani ya tashi a cikin jama'a in gaskiya kashe ka gaya mana wace rana za su zo hmm? wanda yi musu wannan tambaya ma a kyanar shi yake wannan duk yadda aka kila ma informa ne tare suke to ba za su sau ba sai dai bayan an zo tukuna kama shi a kulle tun da menene kai duk yadda aka yin foma su ne sai kai malam da labari ka faɗa mana yaushe za su zo in ku ba haka ba ƙarya kake ina alaƙa wani da wancan to ka duba annabin Allah ka ce masa sa yaushe za ba za ta zo daga ce take hmm? wanda a duniya ba ma iya wa ƴan uwan ma irin wannan tambayar a rayuwar duniya wanda ka san mutumin nan mai gaskiya ne ga kaza yake ga kaza yake zai ce mu kaza kaza yi za ku yi tanadi za ku yi tanadi idan abin kuka fuskanci na ma ku kwashe kayan kolin ku a garin ku bangarin ku kwashe kayan kolin ku in ka abin da za a tsaya ne a yi wacce za a yi tawakkali ya kai tawakkali a tsaya a yi wacce za a yi kama annabi ya yi sai a tambayi shi a ah, mata hadal wa'ad in kuntum sadiq ka jifa abin da ake gawa annabin Allah shi isa dole mai da'awa a dole shirya kari haƙuri da duk abin da zai zoye abin da ka kasai haƙuri wa aina makana hul'an to in haka dan aina suke yanzu tambayar dai wancan ba ta ƙare ba na gaga wani misali jan rayayye wa aina makana hul'an yanzu aina suke a wadda dutsen suke Fahal ya يعد هذا القائل من wannan magana za a kirga shi aqilan am yuhkamu bi safihin wa junudi bi ma za junudihi limaza yuhkamu bi safihi wa junudihi shi wannan na cikin kunnan mahaukaci ne amma ni na jin tsoron mahaukan shi <laughs> me ya tsoron da nake yi, kila ma informa ne ya shagalantar da ku saboda ku miƙe kafa an gama biyan shi yanzu abin da za a yi dai kai kan sai an ga abin da zai faru dole dai a je a kulle ka tukuna sai bayan wannan lamarin ya fara ni don ba wannan magana taka in ma an tafi daga nan ba za ka batta nan ba za ka je ka kara kaza ba a san abin da za ka aika can ba haza wannan wal mukbaru yumkinu sidqahu shi abun da aka ba da labari zai iya yi gaskiya ne gaskiyarsa wa kadhibu zai iya yiwa wa zama ƙarya ne tunda duk abin da aka baka labari aka ce za a yi kaza zai iya haka ne zai iya ba haka ne ba wal adu kada yaba dolahu gairuhu su wa'ancan makiyan zai iya yiwa ma ba wurin wa'annan din za su zo ba amma dai in an ce musu gashi gashi ai sai tanadi wa kada hallo azimatahu kuma himman sama kan kwanci ya duba Allah ya sanya musu tsoro su yi nazari su nazari kaji mutanen garin nan suna da kaza mun ji labarin an ba su kaza mun ji labarin an ba su kaza sun yi tanadi kaza sun yi tanadi kaza yaran su nauri kaza sun shigo menene sun shigo daga nan karshen ta fafa zuwa wahum kada kono bihi mana wa kada mana mana'atun bihi suna iya zama akwai abin da yake hana masu yi yudafi'una biha an anfusihim yi isa aka gansa suna ta tanadan makamai suna ta kaza kila ma wani bukin ya kawo su to amma kai ka ga mutane suna tanadi ba kwa shiri da su ka ga suna tanadi nan ka je ka kwanta ka je kila buki za su saboda kila kila fa kaifa liman kazzaba asdaqal khalqi jama'a yaya wanda ya gaskata mafi gaskiya a halitta al ma'sumi fi qabrihi wanda labarinsa tabbas ne labarin annabi allazi la yantiqu anil hawa baya magana kan abin da yake so hadin bil ah, yake la yantiqu anil hawa bil azabil yaqini allazi la madfa lahu wanda babu matun kuɗa daga gare shi tunda in an ce tabaki wani annabi ce ana ya yaje ba lafiya Allah bai biyo mu ba wurin tsira yau lokacin da aka ja ka fara lugude wa duwatsu duwatsu wa kaba wa abraha kai suka fashe suna gudu ana ya ya mene yake ba wuri in za ka gudu ka gudu ba ka gudu gabara Allah ne ya kora kakwa Allah ya kora waye zai daya fada da Allah ba zai yi ba dole sai dai kai ta kai to wannan azaba ta Allah ba mai ture ta in dai ta danno sai dai in shi Allah da kansa da kasar da ita لا مدفع له ولا ناصر منه أليس رد خبره سوكي مجانا ونن تأنبنا بهجة عدم بياني دا بي بياني دا دليل بي بياني وقت وقوعه با من أصفه الصفه يدا دقا تكين هوكا هوكا آيات تلاتينكو قل لهم ka faɗa musu ya rasulallahi mukbiran bi waqati waqihi kana mai ba su labarin zuwa lokacin wannan azaba allazi la shakka fihi lakum mi'adu yau la tastakhiruna anhu sa'a wala tastaqdimun da ka fazaru ku ji roƙo tsoron wannan alƙawalin da aka muku da wannan wani zalikal yau wa addu lahu uddatahu ku yi masa tanadi tanadinsa shi ko Allah la manja minhu illa ilaihi ba za a yi tanadi a gudu daga Allah sai dai a gudu koma ga Allah na'am وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين قال, قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين كفروا حتى كعجلية سكتي سكتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko kuma suka cewa Allah gaba ɗaya kai kafiri kafiri ne lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu taba imani da wannan qur'ani ba kwata kwata ba za mu gaskata wannan qur'ani ba sai ka gan ka can mushrikai da eh, za fuzihu dinnan da kansu da aka juya suka da suna cewa qaulul haqq suna cewa ƙorani shi ta korewa da lan bai nuna abada ba abada ne ba za su yi mani yana ba su gauya ba ga filin kiyama da suka ga gurguza suka ga ne da kansu suka da aka ce me Allah yake a duda suka ce ya faɗi gaskiya ɗaya daga cikin ma'anonin to saboda haka na wani ga suna ce lan na hadal qur'an sun ci sun koshi sun ci arzikin Allah sun koshi da arzikin Allah sun yi aure sun yi jima'i sun hayayyafa sun tara dukiya sun tara samari sau da kadan lan na umina bi hazal ƙura'an ikon Allah to ai ƙura'anin ba shi ne farko ba suka ce wala billazi bai na yadaihi haka wanda ke gaba gare shi ba ta gane ɓangaren su a restauri a falaton su ne gaba ɗaya ba su yadda ba da allan ba tukuna mutum da wanda bai yadda da alkurari ba bai yadda da eh, taurata ba bai yadda da injilu ba a gaban bai cikin lissafi yana cikin wa'ancan baƙaƙen annan ba ko baƙaƙe ba mugayen annan kwata-kwata ba su yadda da wani ƙura'ani ba ko wani wanda aka saukar kafin ƙura'ani su ba a a wurinsu duniya duniya ce kawai na mutu wani haya wani yuhulikuna illa ta wala billadi bai da yadai ta wannan magana ta tsaya nan Allah ta zace mai hmm, karatu ko kuma ya rasu lallashi walau tara irin zalibuna. da za ka ga wa'annan azzalumai da a ce za a je filin kiyama wannan maganan da suka faɗi ai munafuke zai faɗi magana bai san za a dawo da ita ba kaga ga Allah ga manzan Allah a maimaita maganan da suka yi ko ne kuka ce sai ga maganan an rorota an dawo da ita lan na umina bi hadal qur'an wala bil ladhi bayna yadayhi sai Allah ya kalle su haka su kalli Allah ai ga maganan ba a ce musu haka aka yi da ko haka kun faɗi to ga ma maganan wurin ya yi shaida shi ce da za ka gan su tsaitsaye kai da ka ga tashin hankali wanne iri ai an taba tsitsiye makareci a gabanka ta da ya yi shuru can ƙarshe kana shirin ya ta sai dinga ce ta yi haƙuri ni ban san maganar za ta yi zafi haka ba a yi haƙuri ana zagi ana kaman a taso a tashe shi amma yana a yi haƙuri ni ban san za ta ka yi haka ba to har gaban Allah wannan sai ta zo don za a zo a tsayar da sosu yayin da mutum yake faɗin magana ɗauka yake ba komai ɗauka yake ba komai kila yayin da gina magana yana in sama da ƙasa za ta haɗe to kaza kaza ne in ba za a iya faɗi ba shi ya faɗi ya faɗi sai ga shi na ba da haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri Allah ya abin ne ya ce ƙuruciya ce da gemu da farin gemu komai da komai rai yanzu ƙuruciya ce to wannan abu sai a lahira za a dai shi ne ya ke ja walau tara izin zalimu na lokacin waɗannan azzalumai na inda rabbihin an tsayar da su wurin ubangijinsu kamar za a bar su masu ci gaba da su tsaye amma a junansu kafin a gabatar da kistinsu ga mabiya ga waɗanda aka bi ga gabanni ga mabiyansu duk ihun da ake nan babu yanzu a juna kafin ma Allah ya zo yi magana a kan suna ce ku da tsinan nuku kuka ja mana manyan banza manyan gofi ba ku jagorance mu ba su suna ce ƙarya kuke tsinan nuku batattu ne dama halitta ko ta ɓata sai yi isa da aka kira ku mun muku dole ne akwai wanda muka biyo cikin gida muka kama muka ɗaure muka ce biyo mu ana ta wannan attabu a ce haka ba ka same su ya rasu rasulullah yanzu ka kalli sura ai kamar kana kallanta ga sunan sai dai Allah laisa ka mislihi shi amma su dai kana kallon irin su tsirara inda rabbi يرجع بعضهم بما يرجع بعضهم الى بعض القول ساكنا ميدا ويرجع بعضهم القول الى البعض ساكنا ميدا وجونا المكان مديا suna neman shugabanni a miƙo musu su yayyaga su su tattaka su wannan mai wa'azin haka ya dinga bin mu gida gida ina menene wani dan wuta ne kaza wuta ne kaza wuta ne sai gashi an waye gari shi ne dan wuta ko wannan shugaban yana cewa ku da addini musulunci shi kawo ci baya yanzu da za ku ba addini za mu iya yin kaza maimakon mu yi maka maka masallatai mu yi mai um, supermarket manya-manya supermarket da za ku wanda ya kalli masallacin mu na yi zai kyauta supermarket za a yi asarar kuɗi yanzu ina ganin wannan sama ma haka ne sama ma haka ne to yanzu alhaji ina za ku samu jama'an da za ku sa a ciki ni na ta gefe na jin su malam da jahilai in ku yana sani ba jahili ne ba ta mulhidi ne arne ne na gidi a gidan musulmai tunda har ina naɗe da ne arne ne na gidi to amma muna gudun ce masa arne ne kila ko ba annan ne ba an taso ba a iya komai ba ta cikin wani dan nan da an yi magana an yi magana ta tafi sai dai malam ba irin wannan ta ne muke karantawa ba da kuma ba irin wannan karatun da kake ake mana ba inda irin wannan ake mana da mun aje wani abu to ba komai ku tashi yanzu mu buga mu gani shi da maƙofuna inda rabbihim yarji ba'aduhum ila ba'din alqawla yaqulu alladhina istad'ifu madiyakan wanda aka taka su a kira da dubu hamsin hamsin su huni ihe ihe su huni tsara gariyo a kakwalta ba ci ba sha ba karatu ba kara sila ko an taɓa shaye-shaye da hisa ake abin gan mutu cire salansa ya hau kan mashin ɗin a tsaye ta ƙuza gudu wani yiwun tsulo kai daban kafar daban ko labarin sa ba ya mutu a banza malar shakar dubu wanzu mata kai gaya bandar daya an raba muku bandar bandar shi kenan kuɗi sun samu yau yau da abin nan da sha ne aje je a raka za a je gari kaza za a je gari kaza mashin ɗin kana wani kyau shi kenan ga kuɗinsa ga mai sha sauran ka sauke to wa'annan mabiyan na haka za su ga gobe kiyama suna neman shi wa gabaninsu wani ka halaka ka nuna mana kaza kai kace mana mu zo kaza wannan shine hanya mafuta a gidan rediyo propaganda internet propaganda waye waye po jarida propaganda pamphlet propaganda ga tana to wa'inda aka taga lillazina takbaru za su cewa kan manya-manyan shugabannin malaman ne ko hukumomin ne don ma afsada dino illal muru wa ahbaru so'in wa ba wanda ya bata addinin malayin sarakuna gwamnati da mugayen malamai da mugayen masu bautan Allah duk su suka zo suka bi ta kansa suka gwala komai matasa suka rasa komai maganan addini ba a sani ba addini ne yake tangaririya tsakanin jahilai al-islamu bayan da jahali a bana'i wa a cikin ulama'i da wanda suke so su addini ba su ya komai ba su kuma malaman su kasa koyawa wa yadda jahilan din addini haka ka zauna ake bandan-bandan bandan-bandan shi isa ya ka kare ba addini sai lakar lacace in ka iya littafi kenan ka ji gidan rediyo ka ji wannan magana ka ji waccan magana ka ji wannan magana a tara jama'a ka ɗauko ka zo ka zana a ya gidan rediyo na gani a shabaka ka an ce ka ba auri ka ba an ce ka ba ko yi kenan karatu ya koma shabaka laula antum lakunna mu'minin shiwa gabadi ba don ku ba da mun zama mu'minai wayansu anan aiwa shugabanni azaba su kuma ce ku tafi aljanna ku taɓe ba ko shirya ba mabiya ƙwalar lazina stakbaru duk wannan ana magana a gaban Allah masu girban kai ma'ana manya kenan manyan ƙasar a maluntaka manyan ne a wurin dukiya manyan ne a wurin mulki wanda suka tsawari gindi ake fasadin da ake yi istagbaru lillazina na suke gaya wa'annan talakawa mamaki ana hannu sadadina ku sannan faɗa fa za a yi mu ne ma muka hana ku bi mu ne muka tare ku daga bin Allah anil huda ba da izi kun bayan an zo an gaya maku ba mu hana ku ba wa muka tausasawa ma muka wanda yake fitowa muka je gida muka ɗauko shi bal kuntum mujrimi kuma masu laifi ne irin mu ba wanda za a kyale ubangiji tun ya sani mu kaye muke mu shugabanni mu ga muye muke koma talakawan bogaye kuke masu san banza duk muka taru da haka nan suna faɗin hujjoji wa juna su kawai dai wannan bai yadda da wannan ba wannan bai yadda da wannan ba Allah bai ce musu komai ba wa qala allazi nastad'ifu su wa'annan talakawa suka tafi suna cewa ladina istakbaru suna cewa wa'annan manyan بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له عندادا idan ba ku kama mu ba kuka kai ba cikinku ai makircin da kuke yi dare da rana bal makarun kaga yanzu misalin kana fa a daki ga bango yana baka labarin yadda aka yi da bayan Allah mutanen da ya suka gano makarun sai dai irin wanda ake kullawa tsina a tashi daga nan a tashi mutum je riga sa a tashi mutum je sabon bin riga tashi wanda je ya zariya ya jiyo kasa ya dakko ya je gangara ya kai kano ya dakko shi ne yanzu ake makarun laifi ana gama sallar isha amma an yi ta daddafe duk wani dottijo da kake ganinsa da mutunci in kake gidansa sai ka tanda ga bango yana hira da bango ko katon tv ya yadi nawa kamar ku ga abin abun abun kunnawan yana hannun shi kokos kokos kokos ya koma can kokos kokos kokos ya koma can wannan dan karabin kwaron ina bi kurkur kurkur in can ya fasa masa nan in ya ga bai masa bai fasa can ina nan daga nan har sai ya samu inda yake so ya zauna yana kallon makarun laili yanzu wanda gida ne ba wannan makarun laili ya ba yi kana da wannan makarun laili ka tsaya kai kyamun laili ka ce za ka sauka hmm? kai ɗanka ya hadda ƙura'ani ka sayo laptop ka bashi ai ba ka sayo laptop ka bashi sai dai in aikin laptop ɗin ta kama yanzu ya kama aiki ya zama dole yana jami'a sai an hada da kaza sai an hada kaza bayan ka gama nuna masa sharrorin da ke ciki sannan ka ce wannan abu silahu ne zul haddaini zai zama ajalinka zai zama tsirarka to kai amfani da shi ya zama nasara ka kakkai amfani da shi ya zama ajalinka ka kalla ka duba kai aikin da aka saka daga nan ya ishe ka sauran tarkacin bolar ka bar musu shi sunan zama ai bolar ko yanan gizo ka je ba kasa ba ka shiga yanan gizo ba tun daga shi nan a waya ma yanzu ana gana bangon kauyenki ne da nanu kana kwance zaka kana kuma kana tutiyan kai musulmi ne haka makara idan ka makara aka bibiya wani labari ne Allah jiya na ga wata da zama na kasa baki da na ganta har ƙarshe amma gurin aiki ba fashi makarun kai wannan makarar laili babba ne tsuman jankan hanya ne ya maci kusan duka makarar laili da daddare da ajuna maka ba shi yasa kila hadisi je ta mutum zai wayi gari ina musulmi da yamma ya zama kafiri ko yayi yamma ina musulmi kafin gari ya wayi ya koma kafiri saboda makarar laili wannan hari makarar laili daban makarar nahari daban wannan hari iz ta'muruna a ciki muke samu saƙonni kuna umurtan mu a an nakfura billah mu rabu da Allah ba ku ji ba shugabanni na cewa har da cikin su akwai da da'awan ilimi ne zai ce a rabu da addini shi ka mana ci baya kasa kaza ba ta goge ba sai da ta watsar da addini kalli china ba ta zama kaza ba sai da ta watsar da addini yanzu duk abin da ke dama mu duk inda ka taba Allah duk inda ka taba Allah komai haram komai haram to ya za a ci gaba to kai ƙarya addini ne ya karfafa ma gwiwa kai addini yau kalu gare bale gare ko samari masu addini ko tsaya ko aikata abin da wa'ancan din ba su aikata ba duk abin da ka kawai ku yi shi a bakin rage ka gano ga addinin kuma ga aiki abu abu to abu ga bar kasan waje mu buga a nan mu gani kuna da makaranta muna da makaranta aji nawa kuke da shi aji nawa muke da shi ku daina karatu a bukka ku daina karatu a me yake da sunan a baranda ku tsaya ku daina kuɗi ku daina tunanin a yi saukar karatu a kashe shi ku daina tunanin a yi saukar karatu a shirya damfara kuɗin haram a haram suke tafiya da wannan ajo da kuke a sauka ana tara muku ƴaƴan masu karatu ƴaƴan kaza wannan bai sa ku gina musulunci da shi ƙarya ce kuma ƙarya a banza take tafiya ku tsaya ku tara tarosishin ku ku ku kada ku kalla ku ce ba yawa Allah ne in ya sa masa albarka fa muna jira nan da Allah zai diga masa albarka ran da Allah ya diga masa albarka malam zaka yi mamaki kuna ga kun kai to yanzu an gama sayan fuloti ana ta munna ana ba fuloti a gini mu ganin shi au wanda ya bada kudin fuloti zai bada kudin gini kuna tona fandisho kuna fara tonon fandisho karshe Allah ya tashi iko sa sai ka gaina ce sai ga wata tsofa sai ta ko ga buhu ɗaya ku hada da shi wannan na ga bulak uku dina wancan na wuce ce wai me za ku yi ne a nan wurin din sai makaranta ba kai ko da Allah ka kubata ta ina zuwa ina zane. ba a yi zane ba ba mu kai ban zane ba ce ta kuma a zana yi zu mai kyau yi kama yi gama ce ni ma turo ne akai ni ba ni na yi ba turo ne akai to wa yi turo ka ce ah to dole ne gaya muku ai tsaurin gidan ya yawa da dai shi ne gira a hotel ku tafi mata ku je ku yi canke-canke inda za ku halaka ku ci gaba da karatun ku shi ina so ne Allah ya gani mutum nan aka samu ka da da misalai da na shirya misalai da na buga muku misalai barkatai amma ina tana masallaci wannan yana rage man kwaina ce lokacin da muka rusa masallacin wallahi ba mai zumunci muka rusa masallacin kai muka kama kafan da shi wani kafin ta zo zai wuce a ah, rusha shi kuka yi to in kuka samu kwano da katako gani ni kuma kyauta zan ji aiki ban da kudin da zan ba ku wancan ya yake to sai ga kifar yashi sai ga dutse sai ga menene a takaice dai masallaci na dabbar bai kwana bakwai ba su kata da masallacin kuma ku wanke zukatan ku sai dai ku ba dole ya samu irin yadda wancan ya samu ba Allah shi ya san ta inda zai biya ma bukata kada ka ga wannan ya fi ta nan ya samu biyan bukata ka ce kai ma sai ka samu biyan bukata ta wannan hanyar kila kai ba ita ce ba ya inda kake kai shiru kai ta bugawa ko da ka kwana suna nan haka shekara ba wanda ke ma komai ana suna karuwa halar muddin taro da sisi na karuwa suna karuwa ko ba damuwa tabbas wannan aiki sai Allah ya yi shi ko kana raye ko ka mutu Allah sai ya yi wannan aikin dai sai dai babu Allah zuci wannan makarun laili wannan hari din nan iz ta'muruna na an nakfura billah wa laho lahu dada musajja masa kishiyoyi to lokacin ana ta mai kaga sun wanke waccan magana shugabanni suna cewa gaba daya muke gaba da zai mana azaba wannan suka sake za su kebe kansu ba sa ciki ai kun yi kaza ai kun yi kaza kwatsam sai ga mai majalisar jiyasu a ƙarshe wa asarun nadamata kowa ya rufe nadamata tun da ya yadda ya halaka yanzu dai ba inda za a je wuta za a mutum zai ke jiya da ke kai ya laita ne ta kafin ma'ar rasuli sabila wasan runa dama lamma ra'au azab da su ga ga azaba an milgino da jahannama daga inda take waje Allah galala muka fara sa sarƙoƙi fi a anaƙin da kafaru tunda iyakar duniya ce gaba ɗaya kawai anna anna an fara dako a kama wannan abu zuba masa sarka saba'una zira'an wannan annan ya dako a masa tun da annan za a yi su kima kima fatar jikin ɗan wata ana tafiya kwana kaza kirjinsa da muka kwatanta daga gari kaza ne zuwa gari kaza lokacin tunda muna karatu a tafiyan kwana kaza shi ne muka kiyasawa za ta je gari kaza kan ɗan wuta ya fi dutsen hudu girma kan a kai haƙori ne haƙori ne ba kan ba haƙori ne ya fi dutsen hudu tsawonsa daga sama zuwa ƙasa kilomita ɗaya faɗinsa kilomita shidda kamar da bukar zarai ya faɗi a littafinsa almomin a ƙidas almomin to kowanne akwai haƙori talatin da biyu a ciki kamar dutsen hudu hmm? kaga tudu wajen kilomita eh, shi me yake da suna kilomita mil ɗaya sau talatin da hudu nan ne haƙwarin inda aka ajiye faɗinsa kuma kowanne zai kai shida to yaya kan da zai rufe shi a nan duniya ba abin da za a yi wa ɗan wuta azaba da shi a nan cikin duniya wani dutse za ka kwala masa sai dai mala'iku mala'ika lokacin zai ɗauke shi da hannu ɗaya ya jiga jibga na kafa mala'iku Allah su faɗo daga inda aka ka an rabu su su ɗauki wannan su sa masa sarƙa a wuya kai da za a wuce da shi gidan azaba wancan ma haka waccar ma haka matar wa'in kan ma haka maza da matarsu wanda suka tsaya suka hana ruwa gudu haka na za a sa sarƙoƙi bayan magana yanzu ta ƙare an gama hisabi ko ya riga ya gama sa wanda duk surutu ne menene bayan hari ihu ne bayan hari ko an gama hari an gama fashe su ta a fara ihu ihu barayi barayi bayan sun gama kashe a wajen anguwa a shuru kawai wajen al'adalala fi a anakin lazina kafaru cikin masallaci na zo? to وجعلنا الأغلال na أعناق الذين كفروا هل يجزون ba a saka musu ba da wani mummunan abu ba ba a cuce su ba illa ma kanu ya amalo sai abinda suke aikatawa kai aikin alahira ko kuma aiki da mu. mudin nan da cikin nan masallaci tun da duk abin da ake a duniya idan baka tsira ba ai komai ba aiki da gaban mu yan wannan zamani ba zai bai abin da ya cancance mu ina ganin ba zai karu ba ko a haƙura a haka alaikum salam amma dai da an kulle na zuwa garin gari shida ko shi ne shida saboda yan uwanka nan a ruwa a hanya suke shan ruwa akwai tausayi eh? ku

maganar banza ce kawai daga wurin yan iska ba su da wani magana an sa wannan banza ba ba ta bukata komai inda ku kai ba ga hadisin annabi ba ba wani wanda zai haɗu tsakanin namiji da mace face shi ɗaya zama na uku in tsohuwa ce da ɗan ƙaramin yaro sau nawa wata za ka ga jarubawa su a karantar da mata da ga ce tana ta kuka mai ya faru ce lokacin ina kaza na ɗauki yaro na ita kaza da shi fasikai ne dama amma babu yadda za ka yi hannu da wata mace ba muharrama ba muharrama su kaɗai ba za ka yi hannu da ita ba kuma sannan ƙa'ida na ta lata ta lima kalofi fi masu yalgar in ma man ka ce ta ce yi hannu da wancan wannan babu kwai ce a ma haram ne ba ki da iko akan wannan kina da iko a harkar duniya abinci kike nema irin wanda kike so za a kawo daidai gwargwado menene ba kya so aika kaza shi kenan zan yi aiki na ji kaza ne zo ka je gari kaza ka nemo dangi kaza shi kenan ka tafi ka je ka je ka samu lada amma la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq ba maganan a cewa in an kai lokaci kaza an daina sha'awa babu shi baka ji ba ana Allah ya tsine wa tsoho mai zina ba to kuma ya za a aka ce wal yadani ta zinya ne maganar dai ta bullo daga jahilci ne ba. ba ta dace ba ta ausa ba hannu na zina ido na zina kafa na zina hannu idan mutum ya hannu da wasu ya zina da ita mai tsufanta in ba muharrama ba washi ke ya ce ke hatta yanzu muna akwai muskiloli da suke tarawa ya kamata an yi itira za su a kan yaro da ya da uwa ya da uwa akwai muskiloli yanzu an tambaye ne a nan masallacin wani ya yi wa wasaya ya yi wa wasa ciki yanzu ya za a yi menene hukunci kaza kaza kaza kaza ina nuna irin wannan abu ma yanzu ma irin wannan magana ma a dina ka wata kwata kwata da na yi wa wasa ciki kuma tambayan da suke ba wai tambayan yaya za a yi ba yaya a zan da cikin ka a jikunya ko a bar ciki na tashi zan kori maganan din fatattake magana ta ce wallahi ni aka tambaya muna koyarwa yadda kake ce bana muje je mu koyar din nan ga tambayan da aka tambaye ni al'umman da ta kai haka ai kuma Allah ya sauƙaƙe duk inda baka tsaman jahilci fa so sake su shigar da jahilci hi kisa ko tambaya waye zaka karbi ka karbi ilimi ko malamin addini ne aka yi tafsiri aka gama ike, babu komai baka ta sake ta haka wurin tafsirin sa har abada الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين